Masu ma'amala da yanar gizon intanet da dama ke tuhumar Bill Gates wanda ya ƙirƙiro kamfanin Microsoft da baza ƙwayar cutar coronavirus cikin duniya bisa ɗaukar niyyar kansa. A cewar su, Bill Gates ya yada wata ƙwaya mai ɗauke da wani guntun sinadarin da ke iya bada damar ikon bibiyar al'ummar duniya. Wannan nazariyar shiryawa a tajirin ta ɗauko tushe ne cikin hirarraki da dama da a tajirin ya yi kan sashen batun kiwon lafiya a shekara 2015 a wata gayyatar taron tattaunawa ya nuna cewar mafi babban hadari kan bil'adam na da kamanta fiye da kwayar cutar. Idan wani abu zai kashe sama da mutane miliyan goma a cikin gwamman shekaru masu zuwa, da alama yana iya zama cuta mai saurin yaduwa a duniya ba makamai masu linzami ba, amma kwayoyin cuta. A cikin wata hira da yamma cibiyar talabijin in China, Bill Gates ya karyata jita-jitar da ake aza masa ya kuma jaddada daukar alkawalinsa wajen kokowa da talauci da sa kokarin kyautata samun magungunan waraka ta hanyar cibiyar gidauniyar Bill da Melena get kungiya ta bada agaji da attajirin ya girka a shekara dubu biyu. Ina iyakar na ta hanyar saka miliyarorin kuɗi na dolar don taimakawa duniya a yaƙi da cututtuka masu yaduwa. A halin yanzu muna cikin yanayi mai wahala da ke haifar da jita-jita mai ƙarfi ina fatan wani mutum ko wata gwamnati ta nuna muna yadda muke dogaro da juna saboda don dakatar da annoba dole ne mu nemo mafi kyawun masana'antar sarrafa allurar rigakafi don duk duniya har da kasashe na bincike ko masana'antun samar da allurar rigakafi a ƙasar Nijar magajin garin birnin Kwani Abdu Mamidu da studio Kalangu yawa tambaya ya karyata da duk wata faɗar mirɗa ga sinadarin shaushawar coronavirus kuma ya yi kiran al'umma da su yi Alhaji Shaushawa. Mun yi kira bisa ga kahohin radiyon nan wannan allurar rigakafi ba ta cutar jama'a. Mu da a shugabanni mun je mun yi duk shugaba in ka ga ya zo ya ba da misali ya tabbatar da wannan abin ba zai cutar da al'umma shi ba. Rigakafi ya yi magani. Mutane su bi irin illan nan da take yi turai mutane duba ke mutuwa in ta zaka. Allah ya kare mu Allah ya kara kare mu ga yanda mutane mu suna sha da baya ga waɗannan allurai in ta to gare mu to sai Allah ya tsare. Su ma inda take muna fata Allah shi ka musu saukin. Studio Ghana.